an kai wani mummunan hari a taron yakin neman zaɓe na jam'iyyar adawa ta apc a jihar rivers da ke yankin niger delta inda wasu abubuwa masu fashewa suka dinga fashewa nan take tare kuma da harbe-harbe na mai kan uwa da wabi ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc dabta da kuku peter sai ke ranar da gangamin yakin neman zaɓe a makarantar sakandare da ke garin okirka a jihar rivers jami'in 'yan sanda ɗaya ya rasa ransa tare tare kuma da jikatar mutane da dama daga cikin har da wani dan jarida ahmad kidaya muhammad shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar rivers eh, to abun da faru shine ba yayin da su dan takarar gwamnan jami'ar apc ke gudanar da kamfe ne a cikin garin okirka can daga nesa ko wani abun da fashe makamancin ba man daga baya kuma sai mutane wasu wasu aka gari daga ta fara harbe-harbe na bindiga to mutane mu da suke wannan gurin ko kuma suka afka mu An da suka dogari kokore kore a takaice mu yanzu 'yan sanda mu rasa yaran mu guda yaron mu guda da ya rasu a wannan abun sannan kuma waɗansu guda biyu uku samu raunuka daban-daban haka ma wannan jarida na samu labarin shi ma ya samu rauni amma dai yanzu al'amarin a komi ya daidaita illa ba kenan yanzu eh, misali bayan jami'in ɗan sandan ku ɗaya da ya rasa ran shi da wasu da suka jikkata ba ku da wasu rahotanni na wasu da suka samu raunuka muna magana ne akan abun da muka gani ba mu amfani da jita-jita shi ma dai wani ganau da ya halarci gangamin jam'iyyar APC a karamar hukumar Okirka ya ce sunana Muhammadu Muktar dan Barka yau da safe na aka shirya aka tafi misalin karfe daya sai wasu yara magoya bayan TDC ah, suka zo gefe da ta harba harbe suna kwaso an tafan da su nan fa nan ah, matsalar TDC ce saboda haka ba sa bukatun wani idan TDC ya zo wane ne wane ne abin daga wannan kusa da mu aka faɗa harba harban wannan da ba shine karon farko ba na fashewar nakiya ko bom da harbe harbe a karamar hukumar Okirka da ke jihar Rivers garin Okirka dai na zama mahaifa ga uwar gidan shugaban kasa kasar Najeriya dan Fashion Goodluck Jonathan tare kuma da tsohon dan bindigar yankin Niger Delta nan wato Tom Ateke masu lura da al'amura da dama dai na ganin cewa zaben shekara ta 2015 zai zama in ba kai ba ni wuri Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama laka ka bar kuka ƙuri'ar ka yancinka ka riƙe ka ita za ta cece ka talaka ka bar